Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata takwas ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ababen hawa a birnin tarayya Abuja na fuskantar matsalar karancin man fetur. Lamarin da ya haddasa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai To ko me mazauna birnin ke cewa game da batun? Duk shirya wannan abin ake duk lokacin da gwamnati ke so ke karin kuɗin man fetur tun daga ƙarshen gwamnatin soja a Najeriya sai a shirya hikima sai a janye mai sai mutane su fara wahala gana layi sai a ce to gara ma a ƙara kuɗin a zo a je tun da ake ƙarawar ba a taɓa samun makomar da ake bukata ba. Nastura Ashir Sharif kenan shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaro sun kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a shekarar da ta gabata. Amma akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara taimakawa jami'an tsaron da kayan aiki. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu kiri Bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Rasha. macron ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa a tattaunawarsa da putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya kafe saƙon twitter a jiya litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diflomasiya amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango ya ce ukraine ba za ta yi wani rangwami ba inda akan yancin cin gashin kanta ko kuma batun tsare mutuncinta ne ba za ta shiga tattaunawa da gwamnatin rasha kai tsaye a lardunan donetsk da luhansk da ke gabashin kasar ba kanan mutanen ukraine kadai ne ke da hurumin zaben manufofinsu na kasar waje bayan ganawa da macron a jiya litinin Putin ya ce Rasha za ta iya bakin kokarinta a samu fahimtar juna a wannan rikici da kasashen yamma a kan Ukraine. Kana yana mai cewa a ɓangarenmu za mu tabbatar da sasantawa da ta dace da bukatun kowa. Ya ce babu wanda zai nasara idan yaki ya tashi a nahiyar Turai. A yau talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. tattaunawar da ake yi tsakanin kasar birtaniya da china da faransa da jamus da iran da kuma amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata komawa kan teburin tattaunawar na zuwa ne bayan da bangarorin a cikin 'yan makonnin nan suka nuna ci gaba a yunkurin farfado da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 wadda ta kamata ta dakatar da iran kera makaman nukuliya wata manufa da ta yi ta kin amincewa da ita bangarorin sun tattauna a vienna a bara tare da amurka wacce ke shiga tattaunawar ba kai tsaye ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a india zai shafi burin miliyoyin iyalai masu karamin karfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga kangi na talauci a cewar masana rufe makarantu a indiya shine mafi daɗewa da duk wata ƙasa baicin ƙasar uganda a lokacin annobar covid-19 a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa karshen watan oktoban bara tun lokacin ne kuma ake buɗe makarantun a lokaci-lokaci duba da ɗalibai miliyan 250 da suke zuwa makarantu miliyan biyar indiya ita ce mai yawan ɗalibai 'yan makaranta na biyu a duniya amma ɗaukar karatu ta yanar gizo yana da tsananin wahala ga jama'a masu ƙaramin ƙarfi musamman ga 'yan mata saboda rashin wayoyin hannu na zamani da kuma rashin intanet a yankunan karkara da dama yayin da aka fara buɗe makarantu masana koyarwa sun ce shawo kan matsalar rashin samun karatu na tsawon shekaru biyu zai zama babban kalubale. yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan goma sha uku a cikin tsananin yunwa a yankin kuriya afirka a cewar hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya kasashen da ke yankin ciki har da somaliya da habasha da kuma kenya suna fuskantar fari mafi muni da ba taɓa ganin irinsa ba tun cikin shekarar alif tara da 1981 a cewar hukumar a yau talata tana mai kira ga taimakon gaggawa ga babban aikin jinkai. kai yanayi na farin yana shafan makiyaya da manoma a fadin kudanci da kudu maso gabashin habasha da kudu maso gabashi da arewacin kenya da kuma kudu maso tsakiyar somaliya rashin samun abinci mai gina jiki ya yi muni a yankin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 327 domin ba da agajin gaggawa ga mutane miliyan 4.500 nan da watanni shida kana a taimakawa unguwanni domin su jure wa sauyin yanayi yawancin hasashe da aka yi akan ruwan sama da za a samu kasa da matsakaicin ma'auni na barazanar dagula yanayi a cikin watanni masu zuwa a cewar hukumar abinci ta duniya wasu kuma sun bayyana damuwa akan yankin mai fama da tashin hankali zai iya fuskantar karin tashin hankali lokaci-lokaci a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya tashi da yammacin jiya litinin zuwa ƙasar australia inda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce zai halarci taron ministocin wata ƙawancin ƙasashe hudu ta quad domin inganta yin aiki tare a fannin tsaron teku yayin da ake kuma ƙoƙarin kaucewa tashin hankali da tilastawa a yankin indo-pacific kwad wata ƙawancin aikin tsaro ne tsakanin australia da india da japan da kuma amurka ziyarar ta blinken zuwa australia ita ce tafiyarsa ta farko a kasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da ake kira aukus da ta hada da australia da birtaniya da kuma amurka wadda aka sanar a satumban bara yarjejeniyar ta hada da gina wa australia jirgin yaki na karkashin ruwa wadda ba ta cikin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu a duniya a wani yunkurin dakile fada da ayyukan sojan china a fadin indo-pacific sakatare blinken zai gana da prime minister australia scott morrison da ministan harkokin wajen kasar maris pine da ministan harkokin wajen japan yahashi yoshimasa da ministan harkokin wajen india subramanyam Shankar, da wasu manyan jami'ai domin tattauna batutuwa da dama da muhimman batutuwa da suka shafi duniya a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a ranar juma'a. Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Duk da tabbacin da kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya bayar a game da wadataccen mai a ƙasar. mazauna garin abuja da kewaye na fuskantar matsalar karancin man fetur yayin da ake ganin dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai da kuma yawaitar 'yan bumburutu a tsakiyar birnin na tarayya wakiliyar muryar amurka shamsiyya hamza ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton nan ɗaya daga cikin gidajen mai na na kenan da ke area a abuja ya cika makil da layin ababen hawa da ke jira su samu mai wahalar samun mai da ake fuskanta a 'yan kwanakin nan abuja da kewaye na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc ya bayar da tabbaci a game da samun wadataccen mai a kasar mazauna garin abuja da kewaye sun fuskanci wahalar samun mai musamman ma daga ƙarshen makon jiya zuwa yau duk da cewa wasu sun bayyana samun sauki idan aka yi la'akari da irin dogon layi na masu masu neman mai da ya bayyana a yawancin gidajen mai a birnin. Isaya wani matukin taxi ne da na tarar yayi tagumi yana bin layi don ya sha mai. To maganan man ne dai gashi yana da ba mu hala. Mu je nan mu je nan mu je nan sai ga mu samu ba. Wata rana kuma ba wasu za su fara sayarwa kuma ta jira sai su kule ce ba mai ya kare. Jiya na dan kusan gari ya waye da na samu mai. Shekaran jiya kuma na ya tude su bai yake ba ma saboda karin shi mai. Amma yau dai sai godiya ga Allah da kyar na samu gashi tun da safe sai yanzu dai kusan karfin nawa yanzu haka na samu mai so yanzu dai na dama dama gaskiya nan ne muka zo asalin saurare mu muna da samun mai to sai dai a yau abin da sauki idan aka kwatanta da yan kwanaki da suka gabata kamar yadda Yusuf Anda ya bayyana min yau dai gaskiya da sauki akan inda muke samu dan na zauna da wuce minti biyar ba yanzu aka zuwa goma kuma na shigo gidan mai AA Reno dan sha mai Area 3 in ka kwatanta da kamar yadda ka ce yau abin ya zo da sauki eh. kwanakin da suka dan a ah, kwanakin baya kamar sha har wayansu ma sun yi parking moto kamar ni ma bana iya moto na na yi parking a gida a kwanakin baya gaskiya a wancan sati especially ma kamar jiya abin ya yi tsanani da yawa to yau dai mun da sami shi da sauki ba mu dai san dalili ba amma mu muna daura wannan laifin akan laifin gwamnatin Najeriya ne dun ba laifin su masu sayar da mai din da yan kasuwa bai da ba su su sayar da za su samu su sayar amma mu muna daura laifin nan da laifin gwamnati ne in gwamnati suna so su yi aiki tsakanin su da Allah su taimaki talaka bayan Allah su sun sanya su yi to ko me ya haifar da karancin mai daya daga cikin manajojin gidan mai na Air wanda ya buƙaci a saka ya sunan shi ya bayyana cewa wannan matsala yanzu yanzu sai dai Allah ne kawai kuma muna kokule soka but as far as we are concerned and well as a fall in our petrol station ma and the queue is in orderly ba wani hainiya haka wasu suna ganin kamar wannan hukuncin da gwamnati ta dauka na cewa ta dage wannan tallafi shi yasa ku kuma a bangaren ku kuke so ku bada ku sa manya zaman to yayi wuya dan saboda mutane su ya kara farashi sai mu ne yake faro ba so far so good insha Allah daga yau queue ana soka kiran kana ba irin na jiya akwai masala mai akwai mutane suna suna hanya su kile su samu mai boyo ta subside compared to yesterday mai ya shigo gare jiya a cewar nastura asha sharif da ke zama shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya wannan wata dabara ne na gwamnati duk shirya wannan abin ake duk lokacin da gwamnati ke so ta karin kudin man fetur tun daga karshen gwamnatin soja a najeriya sai a shirya hikima sai a janye mai sai mutane su fara wahala a gana layi sai a ce to gara ma a kara kudin a zo a tun da ake karawar ba a taba samun makomar da ake bukata ba so da ka wannan dabarar da suke tsohuwar dabara ce ba za ta yi aiki ba yanzu ka ba su kwana biyar za ga kuma ya komo inda yake domin ai ba mu kaɗai muke amfani da man fetur din ba su ma duk mahukuntan suna amfani da shi su ma da su duk za a sha wahala to sai dai cikin sanarwar da wata kafar yaɗa lamura ta incident alert system ya fitar da ke yawo a kafafen sada zumunta a yanar gizo ya nuni da cewa wasu faifan bidiyo da suka yi ta yawo tun a makon jiya ya bayyana zargin da ake wa kamfanin nnpc na shigo da sama da litar mai miliyan 100 da ke dauke da da sinadarin sulfur masu tarin yawa wanda hakan ya yi sanadiyar lalacewa ababen hawa waɗanda suka sha man kuma wannan lamari ya haifar da karancin mai da ƙasar ke fama da shi sakamakon shawarwarin da aka yi ta baiwa 'yan kasuwa wajen dakatar da siyar da man har sai an tantance idan za a iya tunawa a kwanakin ƙarshen watan janairu ne gwamnatin najeriya ta sanar da jingina da batun janye tallafin man fetur a ƙasar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida shamsiya hamza ibrahim A makon da ya gabata ne aka miƙa wa gwamnatin jihar Kaduna rahoton tsaro na jihar na shekarar 2021 wanda ya nuna cewa 'yan bindiga sun kashe mutane sama da dubu ɗaya. Sai dai gwamnatin jihar ita ma ta ce ta samu nasarar kashe 'yan bindiga akalla takwas Amma duk da haka akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara taimakawa jami'an tsaro da kayan aiki. Isa Lawal Ikara wakilin Maryar Amurka ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rahoton ma'aikatar tsaro a jihar kaduna dai ya nuna da cewa sama da mutane dubu 'yan bindiga suka kashe a bara sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel alwan ya ce jami'an tsaro ma sun yi galaba akan 'yan bindigan da suka hallaka su da dama wani abin bai mana daɗi ba amma kamar yadda aka sani matsalar tsaro matsala ce ta duniya ma baki daya idan aka yi la'akari da rayuka wadda aka rasa a shekara ta dubu da da ɗaya mun rasa layuka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da biyu sannan kuma an yi garkuwa da mutum dubu uku da ɗari uku da arba'in da takwas akwai kuma dabbobi da gonaki wadda aka lalata to wani abu kuma wadda ya bamu kwarin gwiwa Ah, shine su ma jami'an tsaro sun samu gallaba akan wayannan 'yan fashin daji har suka hallaka 'yan fashin daji guda 308 wannan ya nuna jami'an tsaro da gwamnati a wannan aikin da ake yi ana samun nasara duk da kalubale wadda muke fuskanta gwamna nasiru ahmad yan rufa'i na jihar kaduna ya ce akwai damuwa matuƙa ganin yadda ake hallaka rayukan al'umma a jihar sai dai kuma ya ce su ma al'umma suna da gudunmawar da za su bayar abu ne wanda yake damun mu kwarai a shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya a kara taimaka ma sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki jiragen sama da sauran kayan aiki wanda zai taimaka musu domin su gama da wannan 'yan ta'addan kuma muna kira ga al'umma a ci gaba da dai duba mutane masu ba 'yan ta'addan nan information wato informants masu kira su ce wannan ya sai da masara a zuwa a garkuwa da shi da sauransu wayannan mutane suna tare da mu kuma yadda ake gane su za a ga mutum baya aikin fari balle na baki amma kullum yana kashe kuɗi duk wanda aka ga haka a kira mu a gaya mana shi kuwa masani kan harkokin tsaro manjo hayashin kwamai ritaya na ganin wasu manyan matakai biyu ne za su magance matsalar tsaro a arewa akwai bukatan a ce akwai haɗaka wanda yake za a samu haɗin kan da za a gudanar da aiki na na bai daya tsakanin rundunar sojan najeriya da hukumomin 'yan sanda da ke kula da yankin jihar plateau kaduna sokoto da zamfara da sauransu maimakon kowane eh, shugaban rundunar soja da ke da ake cewa goc yana yin gaban kansa ne shi kadai in ya tara can abin da zai kora sai su fada katsana ko su fada wani wuri amma rashin wannan sinaji din rashin wannan haɗin kan dole ba zai sa a ga nasarar abin da suke yi ba bugu da ƙari kuma akwai buƙatar a ƙara yawan jami'an tsaro karfin su ya kai karfi ta yadda duk abin da suka tunkara ba za a rika samun gibi a ce sai an je wani wuri an karo daga nan an karo daga nan kafin a samu wanda za su fuskanci waɗannan mutane ba. Duk da yawan nana ta shawarar dirawa 'yan bindigan da ke jihohin arewa maso yamma a lokaci guda da masu ruwa tsaki ke yi dai har yanzu akwai matsala a wasu yankuna. saboda ko a makon nan ma sai da wata jarida ta ruwaito cewa 'yan bindigan da jami'an tsaro suka tasa a gaba daga jihar Niger suna ta gangarowa zuwa wasu yankunan jihar Kaduna. abin da kuma shi ke ƙara fargaba a zukatan al'ummar da ke waɗannan yankuna da ake ayyanawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A yayin da matsalar rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a jihar Nejan Najeriya. al'ummomi daban-daban da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da ba da gudunmuwa da suke ganin za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankin arewacin najeriya baki ɗaya ko baya ga masu aikin sa kai da ke taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an samu nasarar fatattakar 'yan bindiga da suka addabi sassa da dama na jihar Niger. a yanzu haka su ma kungiyoyin addinai sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman tare da sauke alkur'ani mai girma da nufin allah ya maido da cikakkiyar zaman lafiya a wannan yanki taron addu'o'in da yi ya haɗa kan ɓangarori daban-daban na ƙungiyoyin addinin musulunci dr abubakar hassan kawu jami'i ne na kungiyar hafizan alkur'ani a matakin ƙasa a Najeriya. Ya ce alkur'ani ya haɗa kan lahirin ƙungiyoyin. Kur'ani bai bar kowa ba. Kur'ani kuma inda aka ce Kur'ani kome ya tsaya sai Kur'ani. Sannan kuma Kur'ani na kowa ne. Musulmi da zaran ya ce bai yarda da Kur'ani ba, shi kenan ya fita daga huruminsa na musulunci ya koma wani abu daban to qur'ani ne ke hadda kan kowa watasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ah, to wannan abin da ya hada wato jam'iyyu daban-daban daban-daban kenan in aka ce wannan na karatun kur'ani ba izala ba tarika ba ba eh, eh, eh, wane kungiya kuma muke da su babu kuma Kur'ani ake fadi shi ke hada kan kowa kuma in dai aka ce ƙur'ani shine tarikan kowa kuma in aka ce ƙur'ani ya ce allah ya ce kenan shi kenan allah muke bautawa da shi kuma muke neman taimako shi ma dai dr jibril abdullahi shine mataimakin shugaban malaman izala a jihar niger ya ce kowane musulmi akwai gudunmuwar da ya kamata ya bayar domin samun nasarar da ake bukata. eto eh ai in aka zo aka ce aka kira aka ce musulmi kaga kowa daga cikinsu musulmi ne kuma wannan yana ƙara kusanto da al'umma bisa ga nisan da suka yi domin idan ana haɗuwa yau da kullum to nisanta sai ta ƙara ragewa ai da da ba wannan to sai ka shekara biyar baka ga wani malamin ba kuma kuna ma da dangantaka da shi gaba da aka samu wannan kuma al'umma iri daban-daban aka haɗu to kaga wannan alhamdulillahi muna fatan yana ƙara rage nisan ƙungiyoyin musulunci wanda ke tsakani a da taro ne dai na a karanta alkur'ani a yi tawassuli da shi a roƙi Allah bisa ga damuwar da mutanen Najeriya suke ciki. Ba Naija kawai ba duk Najeriya ko kuma Afirka. Ambasada Musa Adamu Hadeja shi ne shugaban kungiyar hafizan alkur'ani a jihar Naija mai barin gado ya ce fatarsu ita ce Allah ya kawo sauƙin wannan tashin hankali. eh abin da muke sa ran samu mun samu domin duk wanda ya kusa da Allah ya samu abin da yake so saboda muna neman tsari allah ya kiyaye wannan fitina da muke ciki a najeriya allah da yunwa da ake ciki da kashe-kashen da ake ciki da abubuwan da suka yi mana yawa a ƙasa aka rasa gano kansu muna neman tsari a wannan addu'a da muke allah ya tsare mu allah kawo mana saukin abin ya kamata ita gwamnati mu mu mu taimaka don wani abin ba sai ta ce a yi ba tunda in musiba ta zo mu muka fita jin musiba da haka mu rinka yin addu'a ita kuma ta goya mana baya akan karfafa mu a wannan addu'a da muke yi abun kuma wanda duk basu fahimci haka ba a fahimtar da su a rinka yi domin zaman lafiya a ƙasa. taron addu'o'in dai ya taɓu matsalan nan ta yara almajirai masu bara Sabon shugaban kungiyar ambasada Abubakar Sadiq mai turari ya ce suna fatar ƙara samun haɗin kan gwamnati akan wannan matsala ta almajiran. Ba almajirai na alƙur'ani kawai suke bara ba, akwai mutanen gari, akwai yara daban-daban waɗanda suna shiga wannan riga ta almajiranci suna bara. To saboda kada mu fada cikin wannan koman sai gwamnati ta mana magana ta ce ta kiyaye za mu fara kame duk abin da za a yi in Allah ya sa cikin kaddara an kama wasu daga cikin mu kaddara fada kansu sun ba mu dama mu je wurinsu musamman shi ma dai sani abdulrahman indaje ga abin da yake cewa akan lamarin almajiran lallai wannan abu wanda yake bamu da wani kalubale da ake yawan magana a kansa irin wannan ainihin wato magana ne guda ɗaya zuwa biyu ko abin da ya gaba da haka na farko akwai almajirai akwai mabarata mabaratan nan za ka ga almajirai ratata suna yawa kan titi ni a matsayina na yi sakataren tsanga shekara hudu kafin zuwa wannan guri na yau in an kawo min almajirai muka yi bincike da sunan almajirai sai mu je mu samu iyayensu suna da evidence a aji suna da yawa kashi goma kashi bakwai dai zuwa shida za ka samu ba ma almajiran ne amma tunda suna yawa kan suna bara in an zo dauka kamar ku yan jarida ba ku ba ku san za ku fara rayu ba <laughs> maganar gaskiya sai ga duk kun dauka a matsayin mabarata to in an zo an saya mu kuma mu ne kan tantance wannan sannan za ga almajirai masu bin masu kosai ga mutum arba'in rikakku wanda ya kawo su nema na kansu sai ka samu mai kosai kwaya daya duk wannan ba irin namu bane mu ainihin tsarin mu shine mutum ya je karatun alkur'ani ya haddace shi a gida ya je gidan wadaki ya abin da zai da sauransu da ɗayan sana'arsa gwargwado ran da ba karatu ya dawo farfesa muhammad nasiru mai turari ya halarci wannan taro kuma ya gabatar da jawabi ya ce taron yana da matukar tasiri a taro ka alhamdulillahi taro ne mai albarka taro ne na neman gudunmawar ubangiji saboda haka duk wanda ya san halin da kasar nan take ciki na sha'anin rashin tsaro da sauran al'amura na rayuwa to ya kusan cewa taro irin wannan yana da muhimmanci saboda duk wani damuwa da dan adam ke da shi allah ubangiji shi ke da maganinsa to kuma gashi mun taru a yi addu'a a karanta alkur'ani mai girma a nemi ainihin gudunmuwan ubangiji ya kawo mana sauki ga al'amuran da suka dame mu insha Allah yana kuma da kyau ya zama da cewa a ko'ina a ƙasar nan an mai da hankali wurin yin addu'o'i da dai na san ana yi eh, amma yana da kyau din yadda aka yi wannan tsarin ya zama na a ko'ina ana yi eh, saboda mu nuna gajiyawanmu ga ainihin al'amuran ga ubangiji ya kawo mana dauki ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fata dai Allah ya karbi addu'o'i domin samun cikakken zaman lafiya ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin nahiyar Afirka na wasan kare kai na taekwondo da yan waka na Palais de Sport na babban birnin Yamai a jamhuriyar Nijar inda daga karshe jamhuriyar Nijar ta zo ta farko a wannan kwambalar kuma a daidai wannan lokacin an gudanar da wasannin nahiyar Afirka na kare kai na marasa galihu a babban birnin Yamai din inda daga karshe Misira ko kuma Egypt ta zo ta farko yayin da jamhuriyar Nijar mai masaukin baki ta zo a matsayi na biyu. Idan muka leka a wasannin Super League league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar nijar inda ake mako na goma sha shida a kokana football club ta arlet jihar agadas a can arlet din ta sha kashi banza da daya a hannun as nijelek ta bambarin mai urana football club ta arlet jihar agadas a can arlet ta yi daya da daya da as sony dep ta man petar ta bambarin mai sal sporting club ta bambarin mai a yamai ta sha kashi daya da uku a hannun gs tawa as police ta bambarin ya mai a birnin yamai din ta yi daya da daya da AS Fan ta sojoji Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta karkare Racing Football Club ta Bokoki a Yamai da ci hudu da daya. Duk dai abubuwan birnin Yamai din AS Guard National du Niger ta hankade Olympic Football Club ta Yamai da ci uku da daya. AS Duan ta Yamai ta yi ɗaya da ɗaya da Espoir ta Zandar. Ta farko dai a teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger ita ce AS Niger da maki 39 ta biyu AS Duan da maki 29 ta uku a Esgard National de Niger da maki 27 a can kasan teburin ta goma sha biyu ita ce GS Tawa da maki goma sha hudu da maki goma sha hudu Irana Football Club ta Arlit Jihar Agadas take ta goma sha uku ta goma sha hudu ita ce Racing Football Bukoki ta mai da maki goma sha hudu. Kusan cewa kungiyar kwallon kafa ta Girondin de Bordeaux ta kasar Faransa idan muka leƙa a nahiyar Turai a ranar Litinin da ta gabata ne ta bada sanarwar kurar tsohon kocin kasar Switzerland da Vladimir Petkovic wanda ya taka rawar gani sosai a kwamɓalar kwallon kafa ta Euro 2020 da kungiyar kwallon kafa ta Swiss wanda daga bisani ya yi murabus don karɓar ragamar kungiyar kwallon kafa ta Girondin de Bordeaux ta kasar Faransa sai dai yanzu haka kungiyar ita ce kutal a teburin wasannin kwallon kafa na Ligue ta kasar Faransa haka ko ta wakana ne bayan Girondin de Bordeaux din sun sha mugun kashi irin na kawo yuka a ranar lahadi da ta gabata a hannun rains da cibiyar da nema shi ko kurtu zuma dan kasar faransa da ke bugawa club din west ham ta kasar birtaniya ya kadu sosai bayan bayyanar wani faifan bidiyo da ke nuna dan wasan yana dukan musar gidansa ko kuma magen gidansa da maya jefa da wani takalmi kamin yanka ma magen mari tuni dai club din sa na west ham ya bada sanarwar daukar matakin ladar ladabtar da dan wasan kasancewa kungiyarsa ta west ham ta ce bata wasa ko sun makala zarratin da cin zarafin dabbobi duk da neman gafarar da dan wasan ya yi da gaugawa ta yanar gizo ba ila shakka zai sha fama da kungiyoyin kare haƙoƙin dabbobi da ma na club ɗinsa na west ham tuni dai waɗanda suka ga wannan faifan bidiyo na kurtu zuma suka yi allah wadai da shi da wannan abin da ya aikata haruna mamman bako na birnin kwanni. sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin gwani a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To Maryam ta takaice bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin shugaban faransa emmanuel macron ya je birnin kiev domin tattaunawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a yau talata a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici a kan iyakar ukraine da rasha macron ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa a tattaunawarsa da putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya kafe sakon twitter a jiya litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango a yau talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar iran a birnin vienna bayan washington da tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba tattaunawar da ake yi tsakanin kasar burtaniya da china da faransa da jamus da iran da kuma amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa huta lafiya